Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokacin. Baba ya kuma makeri ne tare da Maryam Dauda muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na wannan lokacin na yau Litinin 22 ga watan Fabrairun shekarar 2021. A cikin shirinmu namu na yanzu za ku ji cewa ana zaman dakon sakamakon zaben shugaban kasa zagaye na biyu a jamhuriyar Nijar sai dai sakamakon farko na nuni da an samu zazzafar fafatawa tsakanin 'yan takaran biyu. Bayan haka za ku ji cewa yajin aiki da kungiyar matukan a ta sahu a Kano suke yi ya gurgunta harkokin sufuri a birni da kewayen Kano. kamar kowace ranar litinin yau masani sha'ibu malumfashi na tafe da rahoto na musamman akan batun taɓarɓarewar tsaro a arewacin najeriya kanin muna dauke da labaran wasanni to amma kafin nan ga da labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran amurka na gab da samun adadin mace-mace raba miliyan sakamakon cutar covid-19 da ƙarin mace-mace da ke da alaƙa da coronavirus fiye da kowace ƙasa a cewar cibiyar samar da bayanan coronavirus ta jama'ar johns hopkins A yau Litinin da yamma, shugaba Joe Biden zai yi magana akan waɗanda suka rasa rayukansu sakamakon cutar a fadar White House. Daga nan kuma za a yi shiru na 'yan mintoci sannan kuma za a kunna kendir don tunawa da waɗanda suka mutu. nan da shekaru masu yawa jama'a za su yi magana a kan annobar a matsayin wani mummunan tarihi a kasar yadda aka samu mutane da yawa da suka mutu daga cutar mai shafar numfashi abinda kwararre a fannin cututtuka masu yaduwa anthony fauci ya faɗa kenan a cnn a jiya lahadi don tunawa da gaba ɗayan waɗanda suka mutu jaridar new york times ta sanya zanen ɗigo guda dubu ɗari biyar a shafinta na farko kowane ɗigo na zaman mutum ɗaya da ya mutu a amurka sakamakon cutar Ƙungiyar agajin Red Cross ta ƙasa da ƙasa da ake kira IFRC a takaici da ta Red Crescent na yin kira da a taimaka musu da dala miliyan tara da ɗigo hudu don daƙile yaduwar annobar Ebola a faɗin yankin Afirka ta yamma. Ƙungiyar ta IFRC ta faɗa a yau Litinin cewa za a yi amfani da kuɗin ne don sa ido da kuma faɗakar da al'umma a ƙasashen Guinea, Liberia, Cote d'Ivoire, Mali, Senegal da Saliyo. ba ruwan annobar ebola da iyakoki a cewar muhammad mukir daraktan kungiyar ifrc na yankin afirka alakar zamantakewa ta kwad da al'ada da tattalin arziki tsakanin al'ummomi a gini da ƙasashe makwabtanta sun haifar da haɗarin bazuwar cutar zuwa liberia cote d'ivoire da kuma saliyo ta yiwu har ma fiye da nan A jiya Lahadi, jami'an lafiya a Gini sun ayyana lamarin a matsayin annoba a yankin bayan da aka samu mutum uku da aka gano sun kamu da cutar a goke wani ƙauye a gundumar yan kore akalla mutum ɗaya kuma ya mutu wannan shine karan farko da aka samu barkewar cutar a gini tun bayan shekarar 2016 masu zanga-zanga a myanmar sun sake dawowa yau litinin da yawansu suna nuna kin amincewarsu da gwamnatin sojan kasar duk da gargaɗin da aka yi masu na mummunan matakin da jami'an tsaro za su ɗauka. Wata kungiya da ake kira Gen Z tare da ta Civil Disobedient Movement sun yi kira a jiya Lahadi da a gudanar da yajin aiki. Sun kuma roƙi jama'a su fito yau Litinin don juyin juya halin da suka yi wa lakabi da five twos wato rana kwanan wata da shekara da ke da lamba biyu har su biyar a ciki. Ma'ana yau kenan 22 ga watan biyu a shekarar 2021. kwatankwacin zanga-zangar goyon bayan demokuraɗiyya da aka yi a myanmar mai lakabin lamba takwas har sau hudu wadda aka yi ranar takwas ga watan takwas a shekarar 1988 wani sako da aka fidda a jiya lahadi a tashar talabijin ɗin mrtv wanda ya gargaɗi masu zanga-zangar shi ke tunzura mutane yanzu musamman matasa don ban hanyar fito magama da za a iya samun hasarar rayuka. rahotanni da ke fitowa daga yangon sun ce jami'an tsaro sun toshe hanyoyi a kusa da wasu ofisoshin jakadancin kasashen waje inda suka zama matattaran masu zanga-zanga da ke yin kiran kasashen waje su sa baki wasu da ake kyautata zaton mayakan is ne a arewa maso yammacin pakistan sun kashe wasu mata su hudu da ke aiki da wata kungiya mai zaman kanta da ke aiki don kyautata rayuwar al'umma a jiya lahadi 'Yan sanda sun ce matan na kan hanyarsu ne ta zuwa wurin aiki a lokacin da aka yi wa motarsu kwantan bauna a arewacin lardin Waziristan, wurin da a baya yake mazaunin mayakan a bakin iyakar kasar da Afghanistan. Ofishin 'yan sandan gundumar ya ce harin da ya auku a garin Mir Ali ya jakata direban motar yayin da mace ta biyar ta yi sa'ar tsira. an ce jami'an tsaron pakistan na gudanar da bincike suna kuma kokarin kama maharam. To a gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kafin mu je ga jin halin da ake ciki yayin da ake zaman dakon sakamakon zaɓe a jamhuriyar Nijar. yajin aiki da 'ya'yan kungiyar masu sana'ar tuka babar mai kafa uku da aka fi sani da daidaita sahu ya gurgunta harkokin sufuri a birni da kewayen kano sai dai uwar kungiyar ta nisanta kanta daga wannan yajin aikin daga kano ga rahoton mahmud ibrahim kwari Batun biyan harajin Naira ɗari ga gwamnati kuma a dunkule na tsawon shekara guda shine musabbabin takaddamar da ta kaure tsakanin matuƙa a daidaita sahu da kuma hukumar Karota mai kula da zirga-zirgar ababen hawa wadatun a makon jiya aka fara kai ruwa rana tsakanin jami'anta da matuƙa baburan mai kafa uku. Gaskiya dai mu ba mana adalci a ce za mu dinga biyan wannan kuɗi kowa dubu goma sha takwas ba. Da muna biya to amma kuma yanzu abin da ya samu saboda an ce za mu biya su ne at once a lokaci ɗaya za mu haɗa mu biya su gaba ɗaya. Wannan lamari dai ya kawo cikas ga zirga-zirgar jama'a a birni da kewayen Kano a yau Litinin musamman ga ma'aikata, ɗalibai da kuma 'yan kasuwa. Ya zo daga funtuwa, ba mu san cewar za a tashi da wannan al'amari ba. Ba abun hawa ga baki da dan tun daga rijiyar zaki har ka buga a ƙasa na kuma yanzu ma huta nake sake tafiya. Kantin kwari zan je siyayya. To za mu je na'ibawa kuma shi muna ta neman mota sakamakon wannan yajin aiki da 'yan arewa da sau suke saboda suna kawo ci gaba sosai saboda kaga suna rage mana zirga-zirga wajen wahalar mota tunda taxi ta yi kaɗan. Dalibi ne ni a jami'ar Bayo daga Rijiyar Lemo zuwa Kabuga Biki on site na sha wahala karshe ma sai lip aka yi min. Yanzu yanzu dai uwar kungiyar matuka a baburan Adede da sahun a jihar Kano ta nesanta kanta da wannan yajin aiki da 'ya'yanta ke dakawa. Alhaji Sani Sa'idu Dan Koli shine shugaban kungiyar. Wannan yajin aiki gaskiya ba a kungiyance, wance ba kungiya ce ta ba da umarnin a tafi yajin aiki. Domin magana ce cewa za a biya kuɗin haraji mu muka je muka samu hukumar tattara kuɗin shiga wanda muka gaya musu cewa wannan sakonnin da aka bayar ko sanarwar da aka bayar ta yi kaɗan ta amince cewa a je sati biyu mu faɗakar da mutane mu gaya mutane cewa kowa ya zo biya kuɗin harajinsa. Ga alama wannan takaddama ta sanya hukumar karota mai kula da zirga-zirgar ababen hawa a Kano baiwa gwamnati shawarar rusa tsarin sufurin a daidaita sahu a jihar kamar yadda shugabanta baffa babba dan gundi ya tabbatar. Ai wannan yajin aiki zai sa gwamnati ta sake tunani a samu a kawo motocin da za su dinga daukar mutane ba irin wannan da za su ɗebi mutane su je su kada su su ki biyan haraji ai ko shakka babu idan Allah ya sa gwamnati ta karbi shawarwarin da muke bata ya kamata a soke a daidaita sau a jihar Kano dan ya zama kamar a caba kuma a caban nan aka hana shine suka koma wannan da ana jin daɗi ah, abu ya tsabtata kuma yanzu gashi su ma sun koma a cabar. Gwamnatin Kano ta Ibrahim Shekarau ce ta bullo da tsarin sufuri na ta sahu a shekara ta dubu biyu da hudu kuma Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa na cikin waɗanda suka ba da gudunmawa wajen samar da wannan tsari a wancan lokaci. Domin a sauƙaƙa wa mata matsalar sufuri a kange su daga hawa baburan a caɓa ko a tsayar da su daga yawan haɗuran da wato 'yan acaba suke yi a wancan lokacin baya da cewar za a kaucewa abubuwan kyama a idan shari'ar musulunci kamar matsuwar mace ga namijin da ba muharraminta ba da yiwuwar bayyana ɓoyayyun sassan jiki yayin ƙoƙarin hawa babur da makamantansu. Dr. Sayidu Ahmad Dukawa kenan na Jami'ar Bayero Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. To a gaida Mahmud Ibrahim Kwali. To yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar Nijar inda ake zaman dakon sakamakon zaben shugaban kasa zagaye na biyu tsakanin Bazon Muhammad na jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki da kuma Alhaji Muhammad Usman na RDR mai hamayya. Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta saini tana nan tana tattara sakamakon zaɓe. Ga dai tamar abari da rahoto akan haka. jama'a sun yaba da yadda aka gudanar da wannan zaɓe na shugaban ƙasa zagaye na biyu kamar yadda shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta wato seni shaibu musa na jihar da magaram ya nuna gamsuwar shi alhamdulillah sai godiya ta tabbata ga allah mun ƙara zaɓe kun gani lahiya lau komi ya ta daidai ba wani rikici ba wata fitina kuma ba a dai wani abu wanda zai bata mutuncin da ingancin zaben ba mu gan shi ba sai mu ce mun gode ma allah kuma mun gode ma masu zaɓe da suka hito suka yi zaɓe cikin natsuwa gudanarwa cikin kwanciyar hankali shi zaɓe akwai dokoki da ake aiki da su kuma duk wanda ka gani ya zo an baya shugabancin zaɓe sai da ya rance da qur'ani zai girmama wannan dokoki kenan duk abin da ka ga an yi bisa kan doka ne aka yi shi kenan sai dai mutane sun kare ita doka ta kowa ce yanzu haka dai aikin karbar sakamakon ya kan kama a hukumar zaɓe wato sini komi ya ta daidai kuma muna nan muna karban result kuma yau inda muke mun karbi result kawa rabin duka jihar da magara kun san gunduma duka 55 ce kuma yanzu inda muke mun karbi wajen 26 kenan kuma kun gani akwai wasu suna jira mun ce musu su dakata saboda mu dan tattauna da ku musallame ku kenan yanzu ko ma za muna zaton dai yau za mu kare wannan abin insha Allah to ko su masu sa ido yaya za su fassara tafiyar zaben mamman waje na Transparency International da karin bayani mun ga inda je bakin kokari inda muka je mun ga zabe ya wakana a cikin koshin lahiya da hankali mutane bakin gwargwaro sun fito da fi da sun zo sun yi zaɓe salam almu da sun koma gida babu wani rikici kurakurai babu wani kurakurai tun a kurakuran da muka ga muke ta muke ta maha magani mu gan su ba an kurakuran wanda za a yi wajen zaɓe ne kenan wanda wanda shugaban kulawa da zaɓe ko wannan cikin wannan buru-buru sun samu horo na kwarai da muna gani in mutum ya bacci suna kwatanta mu shiga wadda za ka yi kaje ka yi zaɓe amma ba ruwan suka gwada maka ne suke je ka zaɓa ga inda za ka ga inda za ka lalle komai a tsare mu gani alhamdulillah muna ya ce alhamdulillah lalle an samu ci gaba da mu inda muka sa ido ba ga wani tashi hankali ba a wannan zabe wani abin da aka lura da shi shine mata sun fito da fifi don jefa su hakan na da nasaba da irin waye kai da kungiyoyin matan suka yi cewar hajiya ummadin shugabar kungiyar yaƙi da musguna ma mata a nan jihar da magaran da ta bi sau da kafa yadda wannan zabe ya gudana gaskiya alhamdulillahi yan uwana mata sun burge ni ni a yadda na gani ma duk dai inda muka taimaka muka yi supervision matan sun yi mazan yawa mata wallahi sun fito sosai sun amsa kira abin da ya kawo haka ko saboda an yi waye kai kungiyoyin eh, mata ma sun waye kai akwai cewan ya su ma suna su a dama da su shine yasa suka fito komi da za a yi kin san in babu mata abin ya rage ya rage armashi kenan duk wani wanda ai ci gaba da ake so ai sai mata sun sa hannu a ciki to shine mata sun lura da haka sun gane kenan lalle su ma suna da da matsayi a cikin rayuwa ta ƙasa shine yasa suka hutu amma kuma da waye kai da aka musu ku huto ku huto ku yi zaɓe wannan ma ya ba da eh, sakamako na kirki. Tamar Abari muryar Amurka daga da magana a jamhuriyar Nijar. A gaida Tamar Abari. Sakamakon farko da hukumar zaben jamhuriyar Nijar ta soma bayyanawa na nuni da cewa kowane ɗaya daga cikin 'yan takarar zaben shugaban ƙasan ya yi ba zata a inda ake tunanin ba zai iya kai labari ba. sai dai jam'iyyun masu takaran sun nuna su ga yadda aka gudanar da zaben daga birnin kwanni ga haruna mamman bako da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto. Asa da kwana guda bayan kammala zaben shugaban kasa zagaye na biyu da ya haɗa ɗan takarar jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki bazu Muhammad da na jam'iyyar RDR canji Alhaji Muhammad Usman mai hamayya. 'Yan siyasa sun soma furci game da yadda zaben ya wakana kuma a cewar Umar na mai saje na jam'iyyar PNDS tarayya sun gamsu da yadda zaben ya gudana. Mun kowa farin ciki wanga zaɓe an yi shi lahiya ba nan kwanne ba duk in ka duba ƙasar Nijar an yi shi lahiya duk abun da an kai ta zato da yake ana sallah ana roƙon Allah duk wanda an ƙasa mai kishin shi in yayi sallah ya roƙi Allah kuma kaga Allah ya amsa ko dan cako ba aka shi ba kuma dama mu Nijar siyasa mu ta Nijar ba a taba sai dai a yi kacici kacici ba a taba zabe ba wanda aka zo a yi kashin mutane to mu mun gode ma Allah wanga zabe da Allah ya gwada mu na rana kuma aka yi shi lahiya lau mun ƙara godiya ga ubangijinmu tabaraka wa ta'ala Allah ya ƙara kare mu na ƙasar mu ta Nijar to ana iya cewa duka Killan ku delege gaba ɗaya na ko ina a faɗin wannan gunduma ba wanda ya kama ko wani korafi na cewa ga ya fuskanci wata tursasa ko kuma ya lura da wani abu wanda ba cikin ka'ida ba a lokacin da ake gudanar da zabe. alhamdulillah mu babu wanda ya kama wani abu dama mu duk siyasar da aka yi mu mu taba ciya ana kawo mana ka lahiya lau lahiya lumi duk zo da sun kai mana tunda ni kan kaina ni kan kaina da ni kewayawa akwai inda an ka ruhe ruhunan zabi tare da ni ko wani diligi wanda aka tambaya ba namu ɗaya ba ko wani wanda an ka tambaya sai ce shi bai ga wani abin matsala ba haka take ko a bangaren a adawa inda alhaji abdulmuni na rdr canji ya ce sakamakon da ke hannunsu zoke yanzu na nuna cewa zaben yawa kana laulami kamin su ji ta sauran wakilansu a rumfunan zaɓe. To zaɓe dai shi dai a bisa tsakanin mu 'yan siyasa. Ba mu samu matsala wa junan mu ba an yi shi lahiya an kare shi lahiya. Yanzu muna karɓar sakamakon zaɓe wanda zai hitowa daga garuruka daban-daban sai in mun gama riƙon suna nan za mu gane in zaɓen nan ko ina daidai yake in ba daidai shi ba. Amma a nan garin mu nan kwanni inda mun ka samu sakamakon zaɓe mu ba mu ga wata matsala. Amma mutanen dazuzzuka ba su wa da zo muna ba balle mu ƙara tabbatar da da rashin matsala. Bi bugo muku ba su ce ga wata matsala lokacin da ana gudanar da zabe. Eh ba su yi bugo mana ba sun ce ga wata matsala. Wannan na nuna alamun komiya ta hiya kiliya. Yana yiwa so rairayi babu babu rezo babu rezo babu sabis kenan ba mu da tabbacin da ko ina zo daidai amma dai ba mu tsammanin matsala dan akwai matsala kamar wannan da nan take na ake shi kuma babu wanda ya kama ko wani korafi ko kokenci ga wata tursasa da aka yi mishi lokacin zabe babu wanda ya kama korafi ya ce an tursasa mishi yanzu abin da ya rage gare mu sakamakon zaben da muka tattara na mu gani in shi ya tattara ni in shi kuma an ka tura a lokacin da nake aiko da wannan rahoton hukumar zabe ta kasa ta so bayyana sakamakon zaben ko da yake akwai jan aiki a gabanta ke yanzu abin da ke sawar a ce an yi sakamako ko a yanzu haka na cewa wannan ne ko wancan ne daga cikin 'yan takarar ke kan gaba a wannan zaben ko da yake sakamakon farko na nuna cewa zaben ya yi zafin gaske tsakanin 'yan takarar guda biyu kuma kowane daga cikinsu ya yi ba zata a wuraren da ake tsammanin abokin karawarsa ne ke nasara haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar to a gaida haruna mamman bako yanzu kuma lokaci ne da sani sha'ibu malumfashi zai gabatar mana da rahoto na musamman wanda ya shirya mana akan taɓarɓarewar tsaro a arewacin najeriya batun tsaro a najeriya batu ne da yake cikin zukatan shugaba buhari da kuma gwamnonin jihohin da abin ya shafa tare da sarakunan su na gargajiya kusan kullum a arewacin najeriya sai ka ji mazauna yankunan karkara suna kuka ko wancan kauye an kai musu hari ko kuma can an saci wasu ko an kashe wasu an kuma sace wasu mata an yi masu fyaɗe abin da ya ba daɗin ji masu kula da harkokin yau da kullum suna yabawa da irin kokarin da gwamnatin tarayya take yi a baya-bayan nan wato watanni kusan hudu da suka shuɗe inda ake fatattakan su waɗannan mahara domin an ajiye rindinonin soja wanda dama da shi gwamnatin buhari ta fara kalaci a arewa maso gabas wato yobe da borno yanzu kuma da abin ya yi kamari a jihohin katsina da zamfara sokoto da kuma kebbi musamman 'yan operation sahel sanity da aka jibge su a sassa daban-daban na faskari jibiya katsina da wajen su dan dime inda suke kai hari da zaran an sanar da su sai ga kuma a lokuta da dama suna yin nasara don ko baya bayan nan sun kashe mahara sama da ɗari biyu kamar yadda wannan jiyau ya tabbatar mani daga baya kuma sojoji suka zo da jirage sojojin ƙasa suka zo aka bi barayin aka yi masu kwantan bauna hmm. inda Allah ya sa aka samu nasara duk kusan 'yan ta'addan da suka halarci wannan gari aka kakkashe su an kashe 'yan ta'adda sama da ɗari uku a kwashe su kanta biyu wani ƙauye ne sabon layi nan wajen mai gora da sun ban mutane mana ta zuwa na kallon gawakin daga ba kuma suka hana ko a asabar ɗin nan da ta gabata dandana 'yan sanda ta jihar katsina tare da sojoji da 'yan sintiri sun kama 'yan ta'adda goma sha biyar tare da kwace dabbobi 495 daga hannun maharan kakakin rundunar 'yan sanda sp gambo isa ya kara mana haske game da nasarar da suka samu mun kai wasu sumamai har guda biyu na farko dai area commander dutsen ma shine ya kai wannan sumamai inda ya jagoranci 'yan sanda da tawagar 'yan bijilanti inda suka samu labarin cewa an ga barayi dauke da bindigu kera ak-47 sun kai akan babura wajen guda goma sun rako wasu shanu har zuwa wani ƙauye da ake cewa tsaunin bala a karamar hukumar dan musa a lokacin da kuma aka samu labarin cewa da suka rako waɗannan shanu da tumakai zuwa wannan ƙauye kuma sun juya sun koma to dalilin da ya sa area commander ya ɗabi 'yan sanda suke musu kwantan bauna kuma allah ya da nasara a ciki aka kama mutum goma sha ɗaya karkashin jagorancin wani alhaji adamu wanda ake wa lakabi da shantal ya shahara kuma yana ɗaya daga cikin gaggagaggan barayi da muke nema waɗanda suke damun mu da wannan sata ta dabbobi da sata da garkuwa da mutane mun kama shi da waɗannan mutum goma sha ɗaya kuma an sami shanu guda 185 da tumaki guda 54 har ila yau a wannan rana da dpo na batsari shi ma ya jagoranci operation Fof ada da kuma na sharan daji da tawagar 'yan bijilanti inda suka fita patrol har suka kai kan hanya wacce ta taso daga dankar zuwa ƙauyen dangayya a ƙaramar hukumar batsari kuma allah ya ba su nasara suka yi da wasu waɗanda ake zargin su uku barayi ne daga cikin daji suke kuma an same su da shanu guda 43 da tumaki guda 213 da ake zargin cewa na al'ummar ƙananan hukumomin nan ne waɗanda a kora cikin daji kuma karka manta cewa damuna ta riga ta wuce kuma cikin dajin yanzu ya riga ya musu zafi saboda operation kala-kala da ake akwai operation sahel sanity wanda yake na sojoji ne da special forces da air force da kuma operation ada da sharan daji sannan kuma ga haɗin kai da muke samu daga 'yan vigilante saboda haka daji yanzu duhu ya yi sauki an samu haske kuma kokari suke su ga cewa sun fita daga cikin dajin nan domin su shigo cikin mutane su saje kuma wannan shine dalilin da ya sa muka tare ko ina duk wata hanya wacce za ta fito daga cikin dajin rugu domin ta shigo cikin gari kuma muna kan nasara akan waɗannan 'yan ta'adda. a jiya kuma sai ga labari ya bullo cewa bayan la'asar mahara 'yan bindiga sun taraye hanyar kaduna zuwa abuja suka sace mutane tara daga cikin wata bus din da suka tsaida suka dan bude mata wuta inda har direban ya mutu ɗaya fasinja kuma na gaba daga bisani ya karasa kafin a kai asibiti me za ka ce kan wannan abu da yake faruwa ne to ga mana dai cikin wani irin yanayi da kawai mu da mun taho an ce mana kawai mu tsaya ga wasu daga wani shekaru suka ce mu sauri mu jiya waɗannan suke gaban kuma an tare suna can gaba saboda haka mu dai ga mu da halin da muke ciki ba cikin wakilin mu Nasiru Adamu El Hikaya na daga cikin waɗanda aka tsare a hanya aka ce masu mahara sun tare can gaba saboda haka su dakata to da ya samu natsuwa sai na zanta da shi Malam Nasiru yaya ka ga yanayin wurin a lokacin da ake tsaye da kuciya kada ku wuce. wato abun tsoro ne eh, a sani don saboda za ka yi tsamma kasa ita bindiga in aka harba ta za ta iya samun kowa ma to amma zuwa ce kawai ita ce wani abu abun da ma tun muka taso daga kaduna daga nan gwanin gora din nan nake ta duba hanya har muka zo garin gadar malam mamman muka wuce muka nufi katari kenan ban ga jami'in dan sanda ko jami'in yan sanda ko guda ɗaya a hanyar nan ba hmm. wannan ya sa na lura akwai matsala to ilai kuwa haka aka yi mun zo daidai dab da katari a sai tsakanin mu ma da masu fashin nan bana jin ya kai mita ɗari domin su riga sun tare wasu na kokarin su sa su kan layi su shiga daji da su kuma duk wanda ya zo yi kokarin jiwa suna harbin sa da bindiga to wannan ya sa wasu suka fara jiwa daga wancan layi na dawowa kaduna ba na tafiya abuja ba hmm. mu ma nan dai muka yi riba su muka jiyo aka zo aka tsaya ana jiran sa lokacin da wannan abun ya da aka gama satar mutanen sannan muka zo muka wuce. Nasiru Adamu Alhikaya wakilin murya Amurka da ta ritsa da shi Allah kubutar da shi. Har yanzu dai da sauran rana a kaba sai an ƙara sa ido a dukkan hanyoyin da ke arewacin Najeriya. Sanisha Mulfashi murya Amurka daga Katsina a Najeriya. To a gaida Malam Sadi, kafin mu je ga shirinmu na gaba to sai a shakata da wannan waƙar. fata an shakata da wannan wakar. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. gwamnatin jihar edo da ke kudancin najeriya ta yi karin kudaden ciyar da 'yan wasan kungiyar kwallon kafar insurance fc ta jihar sabina cikere jami'ar kungiyar ta ce an ɗauki matakin ne domin ƙarfafa gwiwar 'yan wasan kungiyar da kuma magance kawar da hankalinsu daga ƙudurin kungiyar na samun ɗaukaka zuwa fafata babbar gasar lig ta najeriya a kakar wasanni ta bana an yi ƙarin kudaden ne da kashi 100 inda kowanne ɗan wasa zai sami naira dubu shida da ɗari uku a maimakon naira dubu uku da ake bayarwa yanzu haka haka kuma ta ce tawagar mata ta kungiyar ma za ta amfana da karin kudaden inda ta ce kuma gwamnatin jihar ce za ta ci gaba da ɗaukar nauyin ciyar da 'yan wasan a duk lokacin da suke a sansani mai horar da 'yan wasan kungiyar super eagles ta nigeria gano turo ya bayyana cewa 'yan wasan kasar za su yi amfani ne da jirgin ruwan kwale-kwale domin sufurinsu zuwa kotono inda za su fafata da kasar benin a wasan neman gurbin gasar cin kofin nahiyar afirka ta shekara ta 2021 da aka sha ta bugawa a ranar 27 ga watan maris ro ya ce an ɗauki zaɓin tafiya ta ruwa ne sakamakon yanayin rashin kyawun tituna wanda kuma zai ɗauke su tsawon lokaci kafin su isa an tsara 'yan wasan za su yi atisayen motsa jiki a birnin eko kafin wucewarsu saboda a cewar kocin ba za a sami damar yin haka ba a ranar da za su isa kotono babban birnin kasar ta benin ana sa nan ba da jimawa ba hukumar kwallon kasar ta nff za ta bayyana sunayen 'yan wasan da za su buga wasannin na neman gurbi da kasashen benin da lesotho hukumar kwallon kafar duniya wato fifa ta kara jaddada matsayarta na rashin lamin cewa duk wani katsalandan da sanya siyasa a sha'anin kwallon kafa a kasashen da ke karkashinta haka kuma hukumar ta jaddada barazanar daukar tsauraran matakan ladabtarwa ga dukkan kasar da ta taka wannan dokar ciki ko har da dakatar da su daga lamuran kwallon kafa a wata takardar gargadi da hukumar ta aike wa sakataren hukumar kwallon kasar saliyo hukumar ta fifa ta bayyana rashin jin daɗi da rashin amincewarta a kan sammaci da wani kwamitin majalisar dokokin kasar ya baiwa jami'an hukumar da kwamitocinta kazalika da kuma matsayar da aka cimmawa bayan ganawar aka haka fifa ta jaddada wa kasashe cewa wajibi ne su baiwa hukumomin kwallon kafa na kasashen su damar 'yancin cin gashin kansu da kuma gudanar da al'amuransu ba tare da katsalandan ba murtala faruk sanyin na muryar amurka a abuja nigeria a gaida murtala faruk sanyin na yanzu ko lokaci ne da za mu kawo muku labarai amma wannan karon a takaice. ta samun adadin mace-mace raba miliyan sakamakon cutar covid-19 da ƙara mace-mace da ke da alaƙa da coronavirus fiye da kowace ƙasa a cewar cibiyar samar da bayanan coronavirus ta jami'ar johns hopkins Ƙungiyar agajin Red Cross ta ƙasa da ƙasa da ake kira IFRC a takaice da ta Red Crescent na yin kiran a taimaka masu da dala miliyan tara da hudu don daƙile yaduwar annobar Ebola a faɗin yankin Afirka ta yamma. Masu zanga-zanga a Myanmar sun sake dawowa yau litinin da yawansu suna nuna kin amincewarsu da gwamnatin sojan kasar duk da gargaɗin da aka yi masu na mummunan matakin da jami'an tsaro za su ɗauka. Da masu sauraro baki ɗaya abin da ya sawwaka kenan a cikin jerin mu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shiri da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato karfe biyar agogon Ghana da GMT. yanzu a madadin maryam dauda wadda ta taya ni gabatar da shirin da julie leather gresham da ta hada mana sauti da ma injiniyanmu na wannan daren baba ya ko makeri ne da na shirya na gabatar daga dan birnin washington dc nake sallama da ku a kwana lafiya allah ba mu alkhairi dan nasa amin summa amin